wasu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita da bi hadihi wasamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu takfir littafin da ke nuna mana haɗari da kuma munin kafirta musulmi wanda ya yi kalmar shahada sai dai in akwai haƙƙi to satin da ya wuce mun tsaya a cikin shafi na 24 daga ƙasa wanda kuma naka ba naka 28 ko shine wa qad ja'a fi a ahadith sahiha bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim laqad ja'a fi ba'dil ahadith sahiha haqiqa yazo a cikin wasu sashen hadisai ingantattu anna hadhihi al-ayata tatatahaqqaqu fi ma ba'd cewa lalle wannan aya za ta tabbata nan gaba lalle wannan aya me za ta tabbata nan gaba wace aya ce shine inda Allah ta'ala ke cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad kullihi walau karihal mushrikun Allah ta'ala shine wanda ya aiko manzansa da shiriya da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi domin ya rinjayar da shi akan duk addinai baki daya walau kariha al-mushrikun ko da mushrikai sun ki kaga wannan aya ya nuna mana Allah ta'ala ya aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi da shiriya ya aiko shi da addinin gaskiya domin ya rinjayar da wannan addini akan dukkan addinai ko da mushrikai sun ƙi to shine aka ce to ya zo cikin wasu sashen hadisai cewa wannan aya alkawarin da Allah ta'ala ya yi zai tabbata nan gaba nan gaba addinin musulunci zai rinjayi duk sauran addinai kamar yadda Allah ta'ala ya alkawari a cikin alkur'ani wa'adallahu allazina amanu minkum wa salihati la yastakhlifannahum fil kamar kama istakhlafa allazina min qablihim Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau daga cikin ku musulmi cewa la na fil ard cewa lallai zai shugabantar da su a doron ƙasa zai shugabantar da su a akan wa kan sauran addinai li yuzhirahu ala dini kulli Allah ya alƙawarin zai shugabantar da su a doron ƙasa kamar taklafan lazina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wa'annan da suka zo gabaninsu wala nan yumakkinanna lahum dina dinahum allazi sadalahum kuma lalle Allah zai tabbatar musu addinin su wanda ya zaɓe shi a gare su an gane ku Allah ta'ala zai tabbatar musu addinin sa wanda ya yarda da shi a gare su wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma lalle Allah zai musanya musu bayan tsoron da suke ji na kafurai tsoron da suke ji na azzalumai Allah zai musanya musu ya koma aminci an gani amma me za su aikata su samu wannan sai Allah ya ce ya duna ni la yushriku kuna bi shi'a su bauta mun kada su hada ni da komai idan har musulmi suka tsaya suka rike tauhidi suka bauta mu Allah shi kadai ba sa hada shi da komai an gane ya zama to musulmi ba sa tsafi musulmi ba sa bokanci musulmi ba sa yin sihiri musulmi ba sa yin sujada ga wani Allah musulmi ba sa neman agaji da wani Allah ba sa yanka da sunan wani Allah da sauransu ya zamanto rayuwarsu ga baki ɗaya sun miƙa shi ga Allah kamar yadda Allah yake ce ma annabi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace musu lalle sallata da rayuwa na gaba ɗaya da mutuwa na gaba ɗaya na miƙa shi ɗungurungun zuwa ga Allah Ubangijin talikai la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya a wajen me Allah ba shi da abokin tarayya wajen sallata Allah ba shi da abokin tarayya wajen ibada ta ta yanka Allah ba shi da abokin tarayya wajen tsarin rayuwa na gaba ɗaya Allah ba shi da abokin tarayya wajen mutuwa na wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan ne aka umarce ni kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya zuwa ga wannan to haƙiƙa, kamar yadda malam ya faɗa akwai hadisai da dama da suka nuna alkawarin da Allah ya faɗa cewa zai ɗaura addinin musulunci akan kafirai zai tabbata na'am فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا al القرآني idan har musulmi suna so su iya tabbatar da wannan nafsi na alkur'ani Allah ya rinjayar da su akan dukkan addinai me za su aikata هل يكون الطريق بإعلان ثورة بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام؟ شن زي زمن توحنيا إذا منا سو الله يطورا فأكن كافرين شن زي زمن توحنيا شين مي إعلاني مي شيلا مستنر دا عينهن تاواي da zanga-zanga da revolution ga wa'annan mahukunta shi ne hanya shi hanyar da zai sanya Allah ya tsora mu kan kafirai shine mu fito mu zo mu yi fito na fito da mahukunta mu ɗauki makami mu ce za mu yi tawaye ga shugabanni wannan shine mafita shine malam yake tambaya shin wannan shine alƙawarin da Allah ya yi menene ya sanya Allah ta'ala ya ba waɗanda suka gabace mu nasara Allah ta'ala ya ba wanda suka gabace mu nasara saboda sun riƙe Allah shi kaɗai ba sa shirka sannan sun yi biyayya ga Allah ta'ala da manzansa sannan kuma sun bar duk abin da Allah yake Allah Allah yake kyama misali ko dan Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum kaga Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku wa amilu salihati kuma suka yi aiki mai kyau kaga mutanen da Allah ya alƙawarin zai taimaka ma ya ba su nasara akan makiyansu ya tabbatar musu da daula ta musulunci su ne waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau an gane shin yana daga cikin aiki mai kyau ɗaukan makami da yin revolution da yin tawaye ga shugabanni in dai mahanganin musulunci ne a mahanganin musulunci ba a goyon bayan ɗaukan makami a cewa shi ne mafita an gane a ɗauki makami a cewa za a kifar da shugabanni to wannan ya saba makarantarwa na sunna ina fata gane shine tambayar da albani yake yi Allah ya masa rahama nasiruddin albani an gani cewa in dai musulmi in suna so su iya tabbatar da wannan nassi wanda Allah ya yi alkawari shin zai zamanto hanya din shine su sanar da ainihin tawaye ga waɗannan masu mulki na'am alladhina yazunnuna anna kufrahum kufru ridda waɗanda suke rayawa cewa wai lalle kafircin su kafirci ne na ridda eh? su suna rayawa cewa duk wani shugaba wanda ya yi hukunci da wani tsarin mulki wanda ba na Allah ba suna cewa wannan shugaba ya fita cikin musulunci su a tunaninsu wannan shugaba wato ya kafirta ko da shugaban bai halatta shi ba shin sun yi daidai ba kuskure ba ne kuskure ne a wajen ahalus sunna a wajen yan salafiya inda kai dan salafiya ne shugaba in yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya yi amfani da wani tsari sabanin tsarin Allah to wannan shugaba za mu ce ya aikata kufurin duna kufurin an gani ya aikata kufur wanda baya fitar da shi daga musulunci amma in ya halatta fa in ya ce tsarin constitution ya fi ƙur'ani ko tsarin constitution ya halatta musulmi su yi amfani da shi ko ya nuna tsarin daidai yake da ƙur'ani an gane wannan ko ko ya nuna cewa tsarin demokradiyya ko tsarin gurguzu ko tsarin jari hujja shine adalci tsarin musulunci zalunci ne to duk mutumin da ya kudurce wannan to lallai koda yana sallah koda yana azumi koda yana zakka koda yana aikin haji koda ya gina masallatai ya gina asibitoci ya taimaka wa marayu dubu to wannan mutumin sunan shi kafiri an gane ko saboda ya halatta haram to da a fahimci wannan abin da ya bambanta mu da ikhwanul muslimin abin da ya bambanta mu da yan sururiya abin da ya bambanta mu da yan qudubiyya da kuma yan jama'atu tafsir wal hijra da hizbut tahrir wa'annan kungiyoyi gaba daya sun fito ne daga ikhwanul muslimin an gane ko duk wa'annan kungiyoyi rassa ne asalin wato mahaifinsu wanda ya haife su shine ikhwanul muslimin qutbiyya ta fito daga ikhwanul muslimin sururiya ta fito daga ikhwanul muslimin Hizb tarif ta fito daga ikhwanul muslimin jama'atul tafsir wal hijra sun fito daga ikhwanul muslimin to wayannan gaba ɗaya su a wajen su idan shugaba ya bi tsari wanda ba na Allah ba to kai tsaye wannan shugaba ko ya halatta ko bai halatta ba ko ya fifita ko bai fifita ba ko ya daidaita ko bai daidaita ba kafiri ne shi an gane ko ina yawan maimaita wannan ne domin ina so mu ja layi mu da su mu da muka ce mu ahlus sunna ne mu san menene akidan mu menene manhajin mu menene abin da ya bambanta mu daga sauran kungiyoyi wanda sun yi kama da mu amma ba mu bane muna so ya zama to kama da wani baya wani an gane ko za ga wayannan kungiyoyi sun yi kama da mu a wasu abubuwa amma me ya bambanta mu da su abin da ya bambanta mu da su suna da saurin kafirta mutane kuma idan mutum bai gane ba sai ce ahalin sunna suna da kafirta mutane su ba 'yan salafiya ba ne su su ba ahalin sunna ba ne su to amma kuma sun yi kama da ahalin sunna an gani ana cewa biri ya yi kama da mutum to kasancewan biri ya yi kama da mutum ya mai da biri ya zan mutum game da biri ya kaɗa zama mutum ba misali Ta saboda haka wa'annan mutane sun yi kama da mu dole sai mun nuna wa mutane bambanci ko da kai ba ɗan salafiya ba ne, ka san in ka ga wasu sun aikata abu duka, a wannan gaskiya ba yan salafiya ba ne. tsakani da Allah wa'annan mutane da masu yan salafiya sun gaya mana aqidin sun gaya mana manhajinsu. an gane wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah ya ce haka muke raba ayoyi daki daki domin hanyoyin masu laifi ya bayyana muna so a iya jan layi hanyoyin masu laifi da wanda ba su da laifi a gane bambanci La'ikara ikraha fi din bayyana rushe da minar gai gay babu tilastawa a cikin addini hakika shirya ta bayyana daga ƙasa yanzu mun gane ga shirya mun gane ƙasa yanzu ya rage ga mutum ko idan aka ja ma layi aka ce ga hanyar yan salafiya ga hanyar sauran yan bid'a yanzu ya rage naka sai ka san inda za ka bi kun fahimci wannan wannan bayani ana yin shi ne dan a tsayar da hujja kuma a gusar da me shubha domin Allah ta'ala baya Allah baya baya zargin mutum in mutum ya aikata aiki in har bai samu bayani ba Allah na cewa mai shakin rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi kenan idan mutum ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana a gare shi ba za a zarge shi shari'a ba ta bayyana ba babu wanda ya masa bayani sai ya saba wa manzo to anan wajen ba za a zarge shi ba amma in ya saba wa manzo min ba'di ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi gaira sabilil mu'minin sai ba hanya wanda ba hanyar mu'minai ba sai Allah ya ce wallahi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta za mu kyale shi da abin da ya zo da shi babu ruwanmu da wannan abin wa nuflihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ad masira wannan makoma ta yi muni ta zamanto makoma ga mutum kun gane to yanzu menene hanyar in har muna so mu tabbatar da wannan nafsi na alkur'ani cewa Allah ya yi alkawari wala yansuranna Allahu may yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz ko wala yansuranna Allahu mai yansuru Allah ya ce wallahi da sannu wallahi zai taimaki masu taimakon addininsa kana mamaki ne sai Allah ce kada kai mamaki inna Allaha laqawiyyun azim lalle Allah mai karfi ne buwayayye babu wanda ya fi karfin Allah a duniya an gane ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurukum ya ku wanda kuka imani in kun taimaki addinin Allah yansurkum shi ma Allah zai taimake ku aka damu aqdamakum ya tabbatar da diga-digan ku akan addini inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ko to kaga ashe Allah ya riga ya alƙawarin haka to shin in muna so mu samu wannan nasara kan kafirai shin dole sai mun kauce hanya dole za mu fi ɓarauniyar hanya eh? shin za mu samu nasara ne ta hanyar kauce hanya ko ta hanyar bin barauniyar hanya ko ta hanyar bin hanya kakkiya hanya kakkiya to ɗaukan makami akan shugabanni wanda suka yi kalmar shahada shugabanni wanda yake musulmai saboda sun yi hukunci da gairi ma'an amma ko ba su halatta shi ba shin ɗaukan makami a ce a yi fito na fito da su shine mafita shin ya taɓa zama mafita ga musulmi kaga fa ma lam yakun yawma idhin dinan la yakunu al-yawma dinan duk abin da bai zama addini a zamanin magabatanmu ba ba zai zama addini a yau ba shin a zamanin salaf daukan makami ya taba zama addini ga shugabanni masu kurakurai shin zamanin hajjaj bin yusuf shin suna hukunci wannan abubuwan da hajjaj yake na zalunci hukuncin Allah ne ko hukuncin jahiliya to shin magabatanmu sun ce hajjaj ya yi ridda saboda aka dole ne a ɗauki makami a dumfare shi a yi fito na fito da shi ba su faɗa haka ba an gane nan ثم مع ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خاطئ tare da zaton shi wannan irin wannan zato na cewa shugabannin mu sun yi ridda kuma mafita shi ne dauki mai mu makami mai fito na fito daga gare su ce wannan zato ne na kuskure la yastati'una an ya'malu shay'a ba su da iko su aikata komai an gane ko da ma sun dauki makamin wala ba za su iya yin wani abu ba shin wannan magana da Nasiru Albani ya faɗa kuskure ne yace ko da ma duk da wannan zato nasa na kuskure na ganin cewa daukan makami shine mafita an gane ko to albani yace wallahi ba abin da za su iya yi Al-Basri allah ya masa rahama ya yi wannan magana cewa lau annan nas izabtulu min qabli hukami qibali hukami sabaru a gani da a mutane idan an jarabe su ta bangaren shugabannin za su yi hakuri ba za su kushe ba Allah ta'ala zai taimake su akan shi sai ce walakin walakinnahum na ila sayf fayuwakkaluna ilayhi yake sai dai cewa su mutane suna labewa ne suna yin gaggawa su ɗauki makami sai Allah ya kyale su da makamin sai ce kun ki dogara ga Allah ko kun dogara da makami to na baku da makamin sai Hassan Basri yake cewa wallahi ma ja'u bi khairi yawmin qattu yace wallahi wayannan mutane wanda su suna ganin mafita nasu kawai shine daukan makami ba su taba zuwa da alkhairin kwana ɗaya ba ko kaɗan ya ce wallahi ba su taba zuwa da alkhairi ba bilhassali ma suna jawo fitina ne wanda zai hana mu yin addini da kuma gudanar da harkar mu na duniya an gane ko to wannan shine abinda al-hasan al-basri ya faɗa sai hasan al-basri ya kawo ayan nan wa tammat kalimatu rabbika wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima ne bima sabu yace kalmar ubangijinka mafi kyawu nasara ya tabbata ga bani isra'ila amma da sharadin zai suka yi hakuri suka bi dokokin Allah as-sabru ala da'atillah as-sabru amma asillah asabaru sabru ala aqdarillah suka yi hakuri suka yi biyayya ga Allah menene Allah yake so mu yi idan mun yi zai ba mu daular musulunci an gane suka yi sannan kuma suka yi hakuri daga barin sabo duk abin da Allah ya hana suka nisance shi kuma suka yi hakuri suka rungumi kaddara abin da Allah ya kaddara musu suka rungume suka yi da shi an gane wannan ko to saboda haka mun gani tarihi ya nuna mana tun daga zamanin magabata an samu mutane da suka ɗauki makami idan muka samu lokaci insha Allah ila muka sauke littafin za mu sa littafin fitnatu ibn ash'ar dan mu tabbatar da wannan magana kaga wannan littafin fitnatu ibn ash'ar zai ƙara karantar da mu ɗaukan makami baya zama mafita an gane wannan ko babban abin da yake mafita a karantar da mutane addini a karantar da mutane su san Allah ɗaya ne sannan a karantar da su su bauta ma Allah shi Allah shi ke yin sauran mu in muka yi namu sauran sai babban wa Allah menene namu Allah ya ce wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihat me namu Allah ya ce Allah ya ce ni Allah ji Allah Allah ya ce nayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku musulmi kuma suka yi aiki mai kyau kaga mu abin da ake bukata al-iman wal amalu salih to idan mu muka yi shi kuma Allah akwai abin da zai mana me Allah zai yi la yastakhlifannahum fil ard an gani? Allah ya ce wallahi in muka yi imani ya rantse da zatinsa wallahi zai shugabantar da mu a doron ƙasa to ta yaya Allah zai shugabantar da mu Allah shi ya faɗa kuma shi ya san yadda zai yi shugabantar da mu ba dai shi ya faɗa ba ka yarda da maganar Allah ka yarda da alƙawarin Allah wa'adallah wa'adullah wa'adallah la yukhlifu Allah wa'adahu walakin na aksara na la idan Allah ya alƙawari bai saba alƙawari to Allah ya riga ya tabbatar wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wallahi da sannu Allah zai taimaki masu taimakon addinin shi lalle Allah mai karfi ne kuma aziz ah, tun kace mu kawo ma misali sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran makka sun kore shi a makka sun hana shi gudanar da addini a makka sun fitinin sahabban manzo Allah an gane manzo Allah da suka yi taro za su kashe shi manzo Allah ya kaura daga makka zuwa madina shin manzo Allah kafin ya samu daular kafin ya samu daular musulunci a madina shin manzo Allah ya kwama ne da mutanen madina yaya aka yi samu daular eh kaga da kafirai suka hana shi yin addini sai Allah ta'ala sai ya bashi kyautar Madina ko ba tare da an zubar da jinin kowa ba to Allah shi ke bayarwa kuma Allah shi ya san hanyar da zai bi ya baka Inda ka yi biyayya gare shi manzo Allah ya samu Madina ta zamanto darul Islam ba tare da an koma ba an gane to mu ma Allah yana iya bamu darul Islam idan muka tsaya muka rike addinin musulunci yadda ya kamata an gane na'am ma huwa al-manhaj ma huwa at-tariq menene manhajin idan har muna so mu tabbatar da daula ta islama menene manhajin menene hanya din لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله تيجي باب شك للي هني النسرة شيني أبن من ذا الله يكي تكيوا دكوموا وأغريش ينا تميمي تاشي wa yudhakkiru ashabahu bihi fi kulli khutbah yana tunatar da sahabbansa wannan abun a cikin kowace hudba duk hudba yana maimaitawa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shiriya shine shiriyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun hakika kuna da kyakkyawan koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hanya manzan Allah ya bi shin da manzan Allah ya zauna a makka shin kafiran makka suna hukunci da abin da Allah ya saukar to manzan Allah ya zo yana ta hawa kan mumbari a fito a yi musu tawaye a yi musu zanga-zanga mai manzan Allah ya yi annabi ya yi ta wa'azi shekara goma sha uku akan abauta ma Allah shi kadai a daina bauta wa gumaka an gani duk da cewa tsarin da suke bi ba na Allah ba shi manzan Allah abin da ya tarkizi shine a san ma'anar la ilaha illallah an gane kamar safanin masu da'awa na wannan zamanin su masu da'awa na wannan zamanin su suna tsallake tauhidi sai a daina karantar da mutane tauhidi sai sai su ce maka a bar mutane su ci gaba da shirka kawai a bari sai an kafa daular musulunci daga baya a zo a gyara shin wannan karantarwa manzan Allah ne a'a mutanen da suke gaggawa wanda suke so a tabbatar da daular musulunci baina ashiyatin auduhaha tsakanin safa da maraice suna so su ga daular musulunci ya tabbata su suna ganin idan an ce sai an gyara aƙidan mutane idan an ce sai an gyara manhajin mutane idan an ce sai an karantar da mutane ma'anar la'ilaha, illallah za a ci lokaci lokacin yana da tsawo to ya kamata duk a tsallake wannan abu abu barauniyar hanya wace ce barauniyar hanya ita ce hanyar da za a yi watsi da tauhidi kowa ya rike aqidan shi ita ce hanyar na ta'awunu fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fihi mu taimaka ma juna inda muka yi inda muka yi ittifaki inda muka yi ittifaki mu taimaka ma juna a cikin sa amma sashen mu yayi uzuri ga sashe a inda muka samu mai sabani idan mun samu sabani sashe yayi uzuri ga sashe kun fahimce ni ai kenan idan muka samu sabani da yan shi'a su sun ce a tsine habbai mu mun ce kada a tsine musu muka samu sabani da yan yan qur'aniyun sun ce a daina aiki da maganar manzon Allah daina aiki da hadisi kawai qur'ani kawai za a yi amfani da shi muka ce kuma qur'ani kawai mun ka ce da qur'ani da sunna za a yi amfani da shi an gane wannan hai to su sai suka ce to irin waɗannan mutane abinda da za a yi mu taimaka ma juna ina muka yi ittifaki da yan qur'aniyun akan qur'ani ina muka samu sabani da su mun samu sabani akan hadisi to ai musu uzuri ina ba kan gani ai ma yan qur'aniyun uzuri akan qur'ani akan kai hadisi tunda dai mun yi ittifaki da su akan qur'ani za su iya gaya masu ce Allah mu ɗaya ne manzon mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya alƙur'anin mu ɗaya addinin mu ɗaya haka suke yi Tutun tun da dai abin da ya haɗa mu yana da yawa mu manta da abin da ya raba mu yanzu abin da ya raba mu kawai shine hadisin manzon Allah kun lura hadisin to tun da dai hadisi ne ai musu uzuri kada ma ka ce zaka gyara musu su wayannan kungiya ba yan ba yan gyara kayan ka bane ba yan sauke mu raba ne su su kuma yan salafiya gyara kayan ka ne ba wai sauke mu raba ba ba sa bukatan wai a raba da su a'a kayan ka din nan gyara ka fa'idanci da kayan ka su kuma wani kayan ka suke so a sauke su raba kuma fahimta waye ya fi da wanda yake so ya ci nashi kuma ya hada da naka da wanda yake so ya yi amfani da kai ya cimma burinsa su burinsu su yi amfani da mutane a kafa daula a kashe mutane ko an kashe sun hau kan mulki su alhamdulillah kuma kai din in boka ne kai su yi amfani da kai za a yi ma uzuri akan bokancinka in ka mutu kana bokanci su ba abin da ya shafe su su dai sun yi amfani da kai an kafa daula da kai burin su yaya za a yi a kafa daula ta kowane hali ta kowane halin kaka in dai za a kafa an gani za su iya amfani da kowane irin mutum an gani su kuma sukan yi shiru ba sa son su ga wani malami yana karantar da tauhidi ko yana karantar da aƙida ingantacciya an fahimci wannan to saboda haka da mu da yan shi'a sai mu taimaka wa juna akan san ahlul baiti sai mu yi saba sai mu yi musu uzuri akan kafirta sahabbai da kafirta matan manzan Allah da shi'a suke yi ina fatan gane wannan to wannan shi yasa kaga wayannan kungiya suna hada duk wata irin kungiya in dai ka yarda da su ka yarda cewa kana so a kafa daular musulunci ko ma menene aqidan ka ka zo a tafi tare ina fatan gane na'am fa alal muslimina kaffa wajibi ne akan musulmi duka وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي مسمى ما دقتكنسو wanda suke himmatuwa suke damuwa da dawo da hukuncin musulunci suna so su dawo da hukuncin musulunci yadda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musamman su an yabda min haythu bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to dole ne su fara daga inda manzon Allah ya fara a gane ai manzon Allah shi ma ya kafa daular musulunci to amma daga mai ya fara shekara goma sha uku da yake maka akan mai yake wa'azi tauhidi daga baya sai ga shi wa'azin tauhidin nan ya sanya kafiran maka sun kore shi sai Allah ya bashi kyautar madina sai madina ta zamanto tubali na ainihin daular musulunci na farko a duniya ko to kaga manzan Allah ya karantar da tauhidi manzan Allah bai ke to karantar da tauhidi zai raba kan jama'a ba haka manzo Allah yayi ta hakuri yayi ta hakuri yayi bakin jini kwarai da gaske amma kuma haka yayi hakuri har Allah ya tabbatar da gaskiya to mu ma in muna so mu samu nasara dole ne mu fara wurin da manzo Allah ya fara laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai ya zama to manzon Allah shine zamu yi koyi da shi ga duk abin da ya faru tsakanin mu an gane? dole ne su fara daga inda manzan Allah ya fara. wa ma nukanni nahnu anhu bi kalimatain khafifatain shine abinda muke ma ainihin kinaya muna masa kinaya muna masa alkunya da da wasu kalmomi guda biyu masu saukin fadi a tasfiya wa tarbiya a tasfiya wa tarbiya yace wayannan kalmomi idan an bi su to za a samu daular musulunci ingantacce hmm. yaya yake me ma'anar a tasfiya wa tarbiya a tafiya shi ne tankaɗe da rairaya in za ka ci shinkafar najeriya shin kawai daga an kawo ma shinkafar najeriya kawai za ka ɗiba ne kawai ka dafa ka dafa kawai ka ce a sa magi a sa komai kawai kama taunawa to in ka yi wasa ka ka zai karye ina fatan gani in an kawo shinkafar najeriya ko an kawo alkaman najeriya ko an kawo acca na najeriya dole ne kafin ka ci sai ka duba ka cire tsakuwa ka cire datti ka cire kaza in ka ce daga zarar an kawo shinkafan ka za ka ce matar ka ba wani maganar bincike in an ce za a tsaya fa binciken shinkafan nan za mu mutu da yunwa ina kawai ni ina jin yunwa ina son ci shinkafa kawai zuba mana shinkafan ba bincike shi tsakani da Allah in an zuba shinkafan shinkafan nan daga bayan iya da zai ciyu kana taunawa ɗaya biyu suka ji tsakuwa ya suka ji ka ci tsakuwa uku hudu ka ci tsakuwa ya me zai faru Eh? to ai cizon za ma ka iya cin abincin ba zai ciwu ba in kana son abinci ya ciwu cikin daɗi ka yi haƙuri duk tsawon lokaci ka yi haƙuri ka ciccire tsakuwan nan ka tace ka can kaɗe ka rairaye idan ka yi haka in an dafa shinkafar nan zai ciwu a gare ka da daɗi an gane to wannan shine a tafiya wa tarbiya wato ma'ana a tace musulunci daga duk wani datti da duk wani gurbata wanda ya shige shi in an tace musulunci daga dattin da ya shige shi sai a bauta ma Allah kan tataccen addini me illa ko da za mu ɓata lokaci mu yi haƙuri mu tsaya mu tsarkake addini daga shirka mu tsarkake shi daga bid'a mu tsarkake shi daga duk wasu miyagun abubuwa a zo a gina mutane akan addini tatacce irin yadda manzo Allah ya gina sahabbai akan su an gane ko to shine abin da albani yake faɗa to sai zaka yan bidiya sun ce wannan fa zai dauke mu lokaci san sai to ai wa'annan yan salafiya su gaskiya sun bi doguwar hanya ne mu muna son farauniyar hanya wanda kawai zamu gan mu kawai dum kawai mun kafa daular musulunci to shi musulunci ba abun farauniyar hanya an gane ko shi musulunci tafiya sannu sannu kwana nesa shi da salafiya tafiya sannu sannu me kwana nesa sannan mu muna kuma salafiya tana cewa da haihuwar yuyuyu gara guda ɗaya kwakwara ko a hankali mu samu guda ɗaya wanda ya fahimci wannan fahimta ɗin ya gane cewa musulunci ba zai yiwu ba sai an tace shi daga miyagun abubuwan da suka shiga cikinsa sannan a tace shi sannan a gina musulunci akan addini ta ce. ko da shekara nawa ne idan mun fara wannan ginin muka sanya tubali in muka mutu Allah zai kawo wani ya daura ba lalle ba ne sai an samu daular musulunci a rayuwarmu a mu fara gina mu fara gina foundation idan foundation ya ginu kowa an yi sai dai dora bulo bulo wanda za a kafa daular musulunci da shi kun fahimci wannan ko shi ne wasu ka ce ma albani ai wannan yana da nisa to shine albani yake kawa yake kawo musu magana imrul kai kaga mawaki ne fa yake nuna zai ta tafiya zai ta tafiya yana so ya cimma buri ne ko da zai mutu akan hanya shi zai ji in ya samu nasara alhamdulillah in kuma ya mutu akan hanya shikenan an gane ce ba ka sahibi lamara addar darba dunahu wa aikana anna lahiqaini bi kaisara ko wa aikana anna lahiqani bi kaisara fa lahu la tabki ainuka innama nuhawilu mulkan aw namutu fa nuzara a gane ku ce abokina yana ta kuka lokacin da ya ga boda na farisa can nesa yace yanzu tafiyar da zamu yi sai mun kai can wajen yayi nisa wa aikana anna lahi ni bi kaisara kuma ya tabbatar cewa lallai zamu rufi can kaisara ta kasar rum zamu ci to sai ga tafiyar yayi nisa gaskiya shi yana gani a koma gida fa qultu lahu sai nace masa la tabki ainuka kada idanu su yi kuka inna ma nuhawilu mulkan kawai muna neman mulki ne au namut fa nuzara ko mu muta ai mana uzuri ka duba shi me yake nema shi kafiri ne ba shi akan mulki mulki yake nema yace to muna kokarin mu samu mulki ne in ba mu samu za mu mutu sai a yi mana uzuri mun mutu ne a wajen neman mulki to mu musulmi mu ahli sunna ba muke nema muna neman a faici tauhidi muna neman mu samu daular musulunci to in za mu samu daular musulunci in ma mu samu daular ko mu mutu a yi mana uzuri ko ba lalle ba ne wannan daula ta tabbata an gane zai iya yiwa ta tabbata a wajen wasu ba wajen mu ba zai iya ko muna raye ta tabbata an gane ko mu dai babban burin mu yaya za mu yi mu gamu da Allah lami lafiya shine burin mu ya za mu yi mu bauta mu Allah akan tauhidi Allah Allah ya zama in Allah ya tambaye mu akan me kuka mutu mu ce mun mutu ne akan la ilaha illallah shi daular musulunci riban kafa ne wanda Allah ke ba mutanen da suka yi imani suka yi aiki mai kyau na'am ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة wannan saboda mu sani tabbas يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك الغلال mu mun san nanu na'lamu haqiqatan mun san wata haqiqa wanda suna rafkana gare ko suna da'awan rafkana gare suwaye wa'annan fil asahi ga zancen da yafi inganci wa'annan gulat din suna rafkana su wane ne gulat da albani ya faɗa kalma ce ya faɗa don kulaliya su ne su su ne kawarij su ne kudubiya don kudubiya an tambaye albani me zaka ce kan ikhwanul musulmi yace kharijiyya asariya ce su ɗan kawarij ne na zamani aka ce akar makalla me zaka ce kan jama'atu tabligh yace sufiya asariya faye ne yan zamani an gane ku to saboda haka wa'annan mutane wanda suka kauce wa manhaji na salaf sun rafkana ko suna da'awan rafkana su ne gulat masu wuce gona da iri alladhina laysa lahum illa i'lanu tafsiri lil wanda ba su da wani abu face sanar da kafircin hukam su burin su kawai su ga yawa mutane masu mulki sun yi ridda kaga tunda masu mulki sun yi ridda dole ne mu yi musu zanga-zanga dole ne mu ɗauki makami sai an kifar da su sun malashai sannan ba su da wani abu sai wannan sun suka faɗi shugaba ya kafirka ba abin da za su iya yi sai dai su tayar da fitina a daɗe ana zubar da jini ba nasara ga algeria nan ga kai ga ga syria ko ga libya ga misra ga garuruwa da dama wanda aka jaraba wannan shin an samu nasara ko ko kuma wannan ya janyo an takura mu da'awa an takura na? na'am wa sayawalluna yuhlinuna takfir al alhukka wato za su yini za su dawama suna sanar da kafirta mahukunta ثم لا يصدر minhum إلا fitar. sannan babu abin da ke faruwa gare su sai fitina an gane ba za su guce ba suna faɗin shugabanni sun yi ridda shugabanni sun yi ridda amma ba za su iya cire su ba sai dai su motsar da fitinan da zai hana mu yin addini da kuma gudanar da kasuwancin mu gudanar da hada hadan mu na rayuwa yasa magabatan mu Allah ya ji kansu suna kiran yin tawaye ga shugabanni suna kiran shi fasadu dini wa duniya lalacewan addini da kuma duniyar mutane na'am والواقع في هذه السنوات الأخيرة يكي أبن ديكي أوكوا أشكوا أن الشكرين نام نكر شيء جناثر الدين التي تعلمونها وندهوك ثاني بدءا من فتنة الحرم المكي وتطاروا daga fitina na Juhaiman fitina na harabin Makka wanda wani mutum ana kiran Juhaiman ya zo ya tada wani irin fitina wanda ana cikin aikin aikin hajji aka kashe alhazai da dama da sunan wai yana so ne ya yi ilanin saura ga sarakunan makka ya kifar da su wanda mutane da dama sun mutu kuma daga baya aka kama shi aka kama mabiyansa an kashe wasu da yawa daga cikinsu an gane wannan ko tun daga wannan fitina na haramin makka har zuwa ga fitinan Misira. fitinan Misira nawa fitinan misira fitinan ikhwanul muslimin an gane ko da suka tada fitina har suka kashe ainihin anwar sadat suka kashe ainihin shugabanninsu A kan haka kusan ma tarihi ya nuna wato su ɗan ikhwan sun kashe wani babban jami'in gwamnati wanda an ana kiran shi mahmud nukurashi wannan kashe nukurashi din a cikin tarihi ya sanya ita kuma hukuma suka ce to su ma za su ɗaukarsa shine dalilin kashe alhassan banna mabiyan sun kashe jami'in gwamnati su kuma hukuma suka kai hari su suka kashe hassan banna saboda ɗaukan fansa an gano wannan ai to kaga irin wannan abu mu sai da abin da ake magana wa qatl sadat da kashe ainihin shugabanni ko kashe sadat anwar sadat wa zahabi da dima'i kathirin min al al-abriya da kuma tafiyan jinin da yawa daga cikin musulmai wanda babu ruwansu a cikin wannan wannan fitina din fitinan misra da fitinan haramin makka an kashe musulmi da dama an zubar da jinin su da sababi hadin fitna da sababin wannan fitina din a akhiran fi suriya sannan karshe lokacin albani na rayi fitinan da ya faru a siriya ba ma wannan da ake ciki bane dan lokacin da aka fara wannan fitina na wannan zamani karkashin shi dan shi wannan dan wannan dan hafiz asad shi kuma bashir asad to lokacin da aka fara fitina na bashir asad shi kuma albani baya rayu allah ya ji kansa an gane ku na'am thumma sannan yanzu fitunan da ke faruwa a misra da kuma jazair irin su algeria lokacin da aka yi wani zabe a algeria eh, akwai wani fati sunan shi islamic salvation front wannan fati ne wanda musulmi suka kafa suna so su yi shugabanci a lokacin da aka yi wannan zaɓe musulmi sun ci zaɓe sun ci kansila sun ci ciyaman har shugabancin ƙasa to ya rage kawai su yi mulki sai isra'ila da amerika sai suka ce ba su yadda 'yan ta'adda su yi mulki ba suka ce idan aka ba islamic salvation front suka suka yi mulki a algeria to lalle an ba 'yan ta'adda wanda za su janyo fitina a duniya wallahi kamar wasa sai shugabannin algeria suka murda wannan zaɓe ai daga murda wannan zaɓe suka yi magudi suka hana su ai su kuma 'yan siyasan islamic salvation front suka ce wallahi ba za su yadda ba fashe dama sun tanaji makamai in aka hana su to haka aka yi tabarin wuta tsakaninsu da gwamnati su kashe 'yan sanda su kashe mata in sun ga mace ta sa mini skate tana tafiya a mashin su harbe ta ko tana tafiya a ƙasa su harbe ka ina ganin ba ƙaramin jini aka zubar a algeria ba an gane ana ta tambayan fatawan manyan malamai irin su ibn ba suna cewa wannan ba jihadi ba ne wannan ba haka ake jihadi a gane musulunci ba kashe mata kashe ƙananan yara kashe bayan ba ruwanmu duk wannan ba daidai ba ne to ina ganin malaman da aka kashe nasu Allah kaɗai san yawansu an kashe musu malamai an kashe musu mabiya kuma an rusa masallatan da suke da alaƙa da su shugaba ta yi amfani da greda ta nike masallatan akwai sanda wasu suna cikin ma hudu ba kawai hukuma ta zo da ta da su masu hudu ban da mutanen masallacin wala haka aka nike su duka babu ruwan hukuma to ina ganin ba karamin kisa mutanen da aka ji sun kai miliyoyi kuma bayan wannan kisa babu abin da ya faru shugabancin yana nan dai a hannun shugabannin shugabancin yana hannun wa shugabannin su wayannan wanda suka tada fitinan ba su samu damar kwace mulkin ba an gane to kaga duk wannan hanya hanyar demokradiyya hanyar kaza ba shine hanyar kawo gyara ba wannan hanyar da Nasiruddin Albani ya faɗa a tasfiya wa tarbiya shine hanya an gane demokradiyya bin ta hanyar demokradiyya wai ka kawo gyara ka bi rauniyar hanya ne so ba hanyar mu bane hanyar makiyan mu ne bai taɓa yiwuwa hanyar makiya ya zama to shine abin da shi zai zama to mafita da sauransu an gane ku ma kai abin bakin ciki ila akhiri har zuwa dai karshe eh za mu karanta hashi amma akwai zuwa lokaci na'am eh, qala ra'is at-tahrir wato shugaban tahrir ya faɗa tahrirul mujalla a salafiya shugaban wata mujalla ne Shi ne Musa bin Abdullahi Ali Abdulaziz. Shi ne shugaban jaridan yana cewa lam nara nata'ij lam a amalihin fa'isa ya ce ba mu ga sakamako mai kyau ba ga ayyukansu na tashin hankali da bada'at asara min hamsin na sana wato fitinan da ya fara tun daga fiye da shekara hamsin, fiye da shekara hamsin, ba mu ga komai ba illa fitan al'amiya sai dai makauniyar fitina fitina wanda an kasa gano yana za a magance ta da kuma koma bayan da'awa wannan fitinan nasu ya janyo da'awa baya islam kuma ya gurbata kyawun musulunci sai zama to duniya gaba ɗaya suna ganin musulunci wani irin addini ne na fitina addini ne na rashin zaman lafiya addini ne na tada zaune tsaye wata ba ala kuma ya janyo kuntatawa mutanen an gane tun da aka tada wannan fitina sai zama to hukuma tana ta kunta tama wa'annan masu da'awa din yanzu kaman kaman yanzu a misira dan ikwan da isa ya fito fili ya je masallaci ya nasiya ba gobe dan ikwan ɗan ikwan suna taro ne a ɓoye sai irin karfe biyun daren nan za su ringa satar ɗaya bayan ɗaya bayan suna shiga su yi dan duk wanda aka kama yi wasa zai tafi lahira yanzu babu ɗan ikuwan da zai fito fili da ce ni ɗan ikuwan ne ɗan ikuwan suna da shaguna da suka buɗe domin taimakon talakawa an gane ko shaguna abincin suna da arha amma ba sa sa sunan ikuwan sai dai kawai sa sunan wani alhaji ne ya buɗe wani kaza don ya taimaki jama'a kaga saboda abin da suka aikata na wannan abun ya sanya aka takura ma ikuwan a misira yanzu a saudiya yanzu an sa ihwan gaba saudiya hukumar saudiya ta sa ihwan a matsayin yan ta'adda a duniya an gane wannan aiki an ce duk wanda ya rubuce rubuce akan wannan kungiya ya faɗi kaza ka zan su ya faɗi wanda rubutun da ya fi kyau za a baka kyauta a saudiya yanzu an gane za a gani a saudiya ana cewa ku yi hankali da yan ihwan ku yi hankali za ga an sa signboard kana zuwa saudiya ku yi hankali da yan ihwan ku yi hankali da yan sururiya haka ake cewa eh ilman bi anna a'malahum ala namdin wahidin fi biladil muslimin sani abu ne wanda yake a bayyane cewa ayyukan su yana kan siffa ɗaya a garuruwan musulmi aikin su wa qa'ima ala ala uslubil isabatil kafir kuma yana tsayuwa ne akan irin uslubi na kungiyoyi na kafirai suna bin uslubi na jama'an kafirai ne irin yadda kafirai suka fuska yi revolution a faransa suna kawo misali ma na revolution na faransa su salaf ɗinsu su ne abinda aka yi na faransa da har aka kifar da shugabanci a faransa sai su dinga muhazara suna kafa hujja da shi cewa musulmi su masu jaraba wannan an gani? to zai yiwu musulmi ya zama tora da wutsiyan kare wani bangare kana bin musulunci wani bangare kuma ka bi turawa a wajen addini zai yiwu la wa ala qawaidiha kuma dole ne su bi ka'idojinta a wato ma'ana wato ya tsayu ne akan bin usulubi na jama'an kafirai da kuma bin ka'idojin kafiran faqad bada'at fi misra wannan fitina ya fara a misra wa takarrarat fi suriya wannan fitina ya maimaitu a syria ya maimaitu a algeria wa tatakarraru fi kathirin min biladil muslimin wa tatakarrar da sannu wannan fitina zai yi ta maimaituwa zai yi ta maimaituwa a garuruwan musulmai qala mal mustafidu minha a'da'ul milla yawa da yawa suwaye suke fa'idantuwa da wannan fitina da yawa masu fa'idantuwa da wannan fitina su ne makiya addinin musulunci litamkini subulil eh, ghar eh, su kokarin turawa suna zuga irin wani mutane don tabbatar da hanyar turawa a ba hanya na demokradiyya il hukmi eh, turawan yamma a wajen hukunci zai naz'i haibatil islam da kuma cire kwaljinin musulunci su burin su kenan a cire mai kwaljinin musulunci فلا ندري كيف يمكنهم نصر الإسلام بغير سبيل sai shi yake cewa ba mu sani ba in ji ra'isu tahrir yaya zai yiwu su taimaki musulunci ba ta hanyar musulunci ba zai yiwu a taimaki addini abu ta wata barauniya hanya ba hanyar musulunci ba ba zai yiwu ba in ana so a taimaki musulunci har a samu lada to a ba hanyar musulunci وهم اتخذوا طرق الاغتيالات والمظاهرات sun sun rike hanyoyi na iktiyala kisan gilla da kuma hanyar muzaharat sun dauki wannan hanyoyin kisan gilla ga wanda ba sa so da hanyar muzahara suna ganin shine mafita wa sidamil anzima na'am da kuma wato gwabzawa tare da mai Saddam wato gwabzawa tare da tsari su gwabza tare da hukuma sun riki wannan wa taraku ta'liman nas sai suka bar karantar da mutane dan irin wannan dama ba su dauki karantarwa a matsayin ajanda ba an gane sai suka bar karantar da mutane addini wal khaira wa tarbiyatuhum ala ta'alimi din suka bar karantar da alkhairi suka bar tarbiyantar da mutane akan karance karancen addinin su falan yata'adda dawruhum min zalika alwaqt ala tasayd wato gudunmawan su a wannan lokaci wato bai wuce su zamanto kayan farauta ba sun zama kamar karnukan farauta masu taimakon makiya laisa lahum illa li nasi bidda al ba su da wani abu sai dai su motsa da mutane su kishiyanci hukuma bi darbil muslimina wa zajjil abriya ila domin domin a buge musulmai sannan sannan a kora a tura ainihin kubutattun mutane kirki a cikin kurkuku shine sai ga wanda ma ba shi yayi laifin ba sai a zo a kama shi a ce shi yayi laifin sai a kama su a kulli fahasbunallahu wa hasbunallahu Allah ya ishe mu madalla da abun dogaro eh, nan sai tambayoyi nan to Allah ya faɗa wai to na'am insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tangare da taimakon da ake ake bayarwa don ci gaba da gudanar da wannan karatu a wato sanya wannan karatu a gidan talabishin an samu wasu mutane kamar haka sun ba da taimako akwai malam aminu ya tura dubu uku dubu uku sannan malam abubakar ya ba da dubu biyu mahaifiyar malam abubakar ta ba da dubu ɗaya a sa ta a cikin addu'a sai dai ba musamman malam abubakar ɗin wani malam abubakar ko shi ma malam aminu can <laughs> Allah shi taimake mu na'am sai dai tambayoyin akwai to ka Allah muke roƙo ya biya musu bukata duniya da lahira kuma ya kore musu kowane sharri na'am to me yasa me yasa bokaye suke bokan shi har yanzu eh ai bai yiwa a ce an gaba karantar da tauhidi shi tauhidi na bukatar a ta maimaita shi ne har tashin kiyama saboda shi dan adam yana da mantuwa idan ka karantar da shi yau bayan shekara biyu za ga duk wannan abin ya zube ana so ne a ta karantarwa a ta karantarwa ana tunatar da ɗan adam tauhidi din in ka ce ai malabo gumi ya gama karantar malabo gumi ya yi kokari ya karantar to kuma duk wanda ya zo bayan sa ya kamata ya tsora ne daga inda ya tsaya an gane ku kullun tauhidi yana bukata a sauke wannan littafi a karanta wannan a sauke wannan a karanta wannan ba za a daina karantar da shi ba tashin kiyama shi tauhidi an gane wa alaikum salam akwai mutanen najeriya suna da wuta a lokacin da kurakuri suka hana ruwa kuma a cikin najeriya sun ya kamata a tara su a wani wuri a shi ana da yadda su haka ya samu famfon da ba da sosu shigar da wani rashin najeriya ba su na da sai su wayannan mutane da kake gani cewa a tara su waje daya kai dai ba za su taru a gare ka ba wanda zai iya tara su ne mai mulki kamar shugaba wanda yake kan mulki zai iya cewa yana gayyatar su ai kama abin da ya faru a Ghana shugaban da yake kan mulki ne ya gayyaci duk mutanen da ya san azzalumai ne yace yana kiransu taro sai amfani da karfin gwamnatin shi ya kashe su kaga wannan da shugabanci ya amfani da shi to kai ba shugaba ba za ka iya kashe mutanen in fa za su zo za su zo da su ne su ma in bai wa zo taro kawai ga mutum ya zo kawai zika shi kadai haka irin su suna zuwa ne da nasu security din suna zuwa tare da su sai an kewaye wajen da jami'an tsaro sannan su shigo kaga wannan mutane mafarki suke yi dole shugaba shi zai iya maganin irin wannan mutanen ba wai sai ku mutane kai ka kira wani muhazara ka kira su zo su ma mai ba abin da zai kawo su wajen ka na'am wa alaikum salam a su ikhwan su sun kaskashi biyu ne akwai ikhwan na hasan banna shi yana ganin za wato bayan sun jaraba sun jaraba fito na fito da hukuma sun gabaci sai suka koma cewa to bari su narke tare da 'yan siyasa su ma za su shiga siyasa za su fito da fati na musulunci ko kuma su shiga cikin siyasa su ma su kawo kan mulki ya so daga baya sai su juya tsarin kaga su sun yarda da ke kenan misali sannan akwai tsari na yan kutubiya mabiya sayar kudu su ma ikhwan ne su suna ganin dole ne sai an zubar da jini za a kafa daula su suna ganin kawai kundin bala ne kawai a kai hare-hare ga shugabanni a kashe su a juya mulki da haka za ka ba daula saka sun kasu kashi kashi su yayin ikwan kaga kamar Yusuf al-Qardawi Dr. Yusuf al-Qardawi shi yana da shi dan ne shugaban ikwan na wannan zamanin kafin ya rasu to shi yana da fahimtar shi demokradiyya amma ya yayi littafi yana yaban demokradiyya sai eh, shi Yusuf al-Qardawi na'am wa alaikum assalam masallaci mu a kusa da shi ba sai wani sai da ba yi kuma sai a gaya bayan da yi an fara sallan ke yi a fara sai fara fahimtar kamar yin ɗan ne sai yin ke sallah wurin domin ba kudu ba ana da yin karanta burani ana sassarawa ne da kuma da aka fara sallan sai yake ganin sallan ba irin yadda eh, kawai ana yi kowa na yin karatun a bayyane liman na yi kowa na yi haka kuma ba a <laughs> eh. ya a da zaran ya zo ya je masallacin ya ga cewa masallacin nan fa na 'yan ƙur'ani zalla ne kawai yana ganowa kawai ya silale kawai ya bar masallacin ko yana yana sawun gaba ko da yana sawun gaba ya san dabarar da zai sulale ya gudu in kuma yana jin tsoron za su mai dukan tsiya a nan wajen sai ya ci gaba da sallar tare da su a matsayin amma zuciyar shi ya san ba sallah yake yi ba shi ne domin ka bin sallah kai ma ka san baka da sallah kai ce sai dai in mutum ya bin sallah bai san haka suke ba har sai da ya idar idan mutum ya idar to daga baya sai ya gane to wannan sai dai a guji gaba sallah ta yi an gane ka bi mutane baka san mushrikai bane baka san kafirai bane sai bayan ka idan sai aka sanar da kai sai ka gani to wannan ba komai sallah ta yi amma kafin ka bi sallah ko kana cikin sallah tare da su sai ya bayyana to kawai zaka janye ni an gane wannan ko Ina eh, ma a farkon abin da ya kamata mutum ya kenan ina tunda yanzu alhamdulillah akwai masallacin ahlus sunna ina masallacin ahlus sunna in ba na ahlus sunna to yan bid'a mafi kusa akwai yan bid'a mafi kusa wanda bid'an su bai kafirta su ba inda ya to bid'a bai kafirta su ba sai je ya sallah ba a so mutum ya bar sallan jam'i da sunan cewa shi kwata-kwata bai gane ahalu suna bai kama sallah shi kadai sai dai idan mutanen a fili shirka suke yi baro-baro wanda kawai ga shirka ya bayyana wanda babu wani tawili to nan ba yanda zai yi sai ya sallah shi kadai insha Allah idan eh, shi ai bai koyi ba wannan shi na gina da su su kaza yana shi dan ikhwan ne in ka duba dalilin taban shi yana faɗa yana bai bai koyewa an fahimci wannan ne don ka ji masu koyewa su ne malaman Najeriya ne suke so su bashi wani matsayi amma shi dama bai sa aka ba in ji ɓarawon hula ya eh, ɓarawon hula ne ya saci hula aka kama shi to kun ga ba san ba sa aka ba ungo to shi dama bai taba alfahari cewa shi dan salafiya bane bai taba ba shi tuntuni dama yana kira ne zuwa ga da'awan Hassan al-Banna malaman Najeriya suna da kenan eh akwai wasu malamai da suke da taƙiya suke so su bashi wani matsayi suke so su nuna kamar shi ahlus sunna ne ba salafi to gaskiya ba haka bane eh na'am insha Allah za a zagaya a nemi taimako